ba za mu bari a rataye Maryam Sanda ba in ji ƙungiyar Amnesty International wato wannan ƙungiyar da ake kira da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama. Bayan hukuncin da wata babbar kotu ta yi ƙarƙashin mai shari'a Yusuf Haliru da ke zamanta a Abuja wato nan ta 25 wacce ta ba da umarnin cewar aje a rataye Maryam Sanda sakamakon ta kama ta dumu-dumu da laifin kisan da ta yi wa mijinta wato Bilyaminu Bello a nan garin Abuja. katsam sai ga wata zungureriyar takarda daga wannan hukuma ta amnesty international wato ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya wacce ta ce ta yi ruwa ta yi tsaki inda har suna raye ba za su bari su ga an rataye ita wannan yarinya maryan sanda ba Wasikar ta fito ne a jiya katsam bayan wannan hukunci da wannan babba kotu ta yi na cewar a rataye wannan mata Maryam Sanda inda suka ci gaba da bayani cewar a inda hukunce-hukunce suke tafiya na duniya da kuma samun ci gaba da aka yi ba a hukunci na cewar a kashe mutum sakamakon abubuwa irin wannan da suke faruwa dalilai mabambanta sun fita daga cikin wannan wasiƙa da ita wannan a ƙungiya ta fitar ta Amnesty International kuma ta ce za ta ɗaukar wa Maryam Sanda lauyoyi domin ɗaukaka ƙara domin ganin cewar ba a rataye ita Maryam Sandan ba. abin jira a gani shine wannan kungiya za ta kai ga gaci ko kuma a'a akwai wasu kungiyoyi da za su zo su ce lalle lalle sai an zartar da wannan hukunci da wannan babbar kotu ta yi ko kuma ita maryan sanda za ta ce ba ta son wannan ta yi da wannan kungiya ta yi mata na wannan shi na cewar za ta ceci rayuwarta ganin cewar ko addini ma idan har an tabbatar da cewar wannan kisa da ta yi ya tabbata mata ya nuna cewar za a rataye ta kamar inda addini ya gabata katsam kawai sai aka samu rahoton cewar wannan kungiya ta ce ta yi ruwa ta yi tsaki amma har yanzu muna so mu ji bayani daga ita hukuma mu ga menene ra'ayinsu game da wannan wasiƙa da su wannan ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama suka gabatar na cewar ba za su bari a rataye ita maryan Sanda ba. sannan jama'a mabambanta ma suna ta ba da nasu ra'ayi dangane da cewar irin tausayi da suka ga kuma tausayawa ita maryan Sanda da suka yi daga baya ganin cewar nadama da ta yi da kuma ganin cewar a in an kashe ita maryan Sanda za a zo a yi kamar bi babu ne rayuwar 'ya'yansu tunda shi mijin gashi babu ita a ce babu kuma yayo 'ya'yansu ya za ta kasance to abin jira shine dai mu gani cewar koyaya za ta kaya tsakanin hukumar najeriya ko kuma kotunan najeriya da ta wannan kungiya mai kare haƙƙin ɗan adam mu ga abin da hausawa suke cewa ba a san maci ba sai miya ta ƙare Allah dai ya kyauta da fatan dai duk wanda abubuwan suka shafa za su ɗauki darasi mata da maza ganin cewar a sun kiyaye kansu da afkuwar irin wannan gaba Allah dai ya kiyaye kuma Allah ya kare mu da afkuwar irin waɗannan bala'o'i da suke faruwa a cikin zamani amin sun amin